Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana a wannan safiyar Laraba 12 ga watan Yulin shekarar 2017 a kan mitoci da suka hada da 25, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jimu ta tashar VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya. a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a sashen hausa na muryar amurka ko kuma sashen hausa na voa.com to jama'a mu da wannan lokaci baba yakubu makeri ne tare da mahmud lalo za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai ƙungiyoyin ba da agaji sun yi korafi kan yadda ake samun jinkiri kafin kayayyakin tallafi da ake baiwa kasashe masu fama da matsalar karancin abinci su kai gare su sakatar harkokin wajen amurka rex tillerson ya samu nasara a yunkurin da yake na shiga tsakani a rikicin katar da wasu kasashen yankin gulf shugaban amurka donald trump ya yaba wa ɗansa saboda fitar da wasu sakonnin imel da yi da suka nuna yadda gangamin yakin neman zabensa suka haɗa kai da wata lauya a ƙasar rasha To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji irin damuwa da mutane suke ciki a Najeriya sakamakon ambaliyar ruwan sama. Mu dai da wannan kwari da sun ce za su yi lambatu, muka ce ba san lambatu. In aka yi lambatu an matse guri to hanyar nan bata samu ba, lambatu bai samu ba. To mu ko lambatu aka yi mana yanzu alhamdulillahi. Wato na kun rage buri kenan. Eh mun rage to yaya muka iya. Kungiyar kasashe masu arzikin mai wato ta daga wa najeriya da libya kafa da su samar da mai mai yawa to ko me hakan ke nufi wannan yana nufin cewa wannan waɗanda suke cikin wannan kungiyar suna tausaya wa junansu kenan shugaban ghana na akufa ado ya yi damarar sa kafar wando guda da masu haƙar zinari taɓa rauniyar hanya ya ce ko da hakan zai hana shi ci gaba da zama shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa To ko bayan haka kuma muna da shirin demokaradiyya da sahabu Ali zai gabatar, amma duk sai kun sha labaran duniya. ta jama'a assalamu alaikum. Ƙungiyoyin ba agaji sun ce suna lalemar hafin da alkawarin da gwamnatin shugaba Trump ta yi na ba da tallafin kuɗi kusan dala miliyan 640 domin taimakawa wasu ƙasashe hudu da matsalar karancin abinci ke addaba. daba. suna masu cewa tuntuni lokaci da ya kamata a tallafa waɗannan ƙasashe sai dai sun kuma ce kan ɗauki tsawon lokaci kafin irin wannan taimako ya kai ga waɗanda suke matuƙar buƙatarsa shugaban na amurka ya sanar da tallafin ne a lokacin taron kolin ƙasashen g20 da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya da aka yi a hamburg da ke jamus a ƙarshen makon da ya gabata sanar da shirin tallafin har ila yau na zuwa ne makonni da dama bayan da majalisar dokokin amurkan ta amince da ba da tallafin ga najeriya da sudan ta kudu da somali da kuma yamal noah goshok babban jami'i mai ba da shawara kungiyar oxfam mai gudanar da ayyukan jin kai da ke amurka ya koka da abin da ya kwatanta a matsayin babban jinkiri da aka samu wajen sanar da wannan shirin tallafi ya ce yana da muhimmanci a gane cewa sanar da shirin ba da tallafi a taron kolin kasashen na g20 ba yana nufin an ba da tallafin ba ne da aka tambayi jeremy konaidak tsohon daraktan ofishin da ke samar da taimako a sakamakon bala'i na kungiyar raya kasashe masu tasowa kan abin da ke haifar da jinkirin ba da tallafin sai ya ce a lokuta da dama amurka kan yi hoɓɓasan ganin ta ba da irin wannan tallafi duk da zafin yanayi na ma'aunin digiri celsius ya haura maki 50 a birnin kuwait sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya samu nasarar yunkuri da ake yi na ganin an samu masalaha don sanyaya rikicin diplomasiya da aka kwashe wata guda ana yi wanda ya kai ga makwabtar kasar qatar da ke yankin gulf suka mai da ita saniyar ware a lokacin da yake tsaye kafada da kafada da takwaran aikinsa na kasar qatar muhammad bin abdulrahman Al alsani sakatare tillerson ya bayyana cewa amurka da katar sun saka hannu a wata yarjejeniyar fahimtar juna kan wasu matakai da hukumomin duha za su ɗauka domin daƙile hanyoyin da ake samar da kuɗaɗen gudanar da ayyukan ta'addanci a jiya talata sakatare tillerson ya yi safa da baruwa a tsakanin birnin kuwait da doha babban birnin katar. yayin da ake yake shirin ziyartar jidda na saudi arabia a yau laraba domin ganawa da bangarorin da suke wancan gefe a wannan rikicin da zamar auna yadda suke ji game da wannan takaddama da kuma neman hanyoyin da za a samar da maslaha shugaban amurka yana yaba wa ɗansa saboda fitar da wasu sakonnin imel da ya yi waɗanda ke nuna yadda gangamin yakin neman zabensa ya haɗu da wata lauya 'yan rasha a yunkurin neman wasu bayanai da za su aibanta 'yan takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar democrat hillary clinton mataimakiyar sakataren yada labaran fadar white house sarah huckabee sanders ta karanta manema labarai wata sanarwa da shugaba trump ya fitar a jiya talata inda yake ko da ɗansa sai dai sanarwa bata ambaci irin illar da fitar da sakonnin imel ɗin da ɗansa ya yi za ta haifar ba da safiyar jiya talata ɗan shugaba trump ya fitar da sakonnin imel ɗin bayan da ya ji labarin cewa jaridar new york times na shirin wallafa wani labari a kansu sakonnin imel ɗin sun nuna yadda rob goldstone wani mai harkar yada waka a birtaniya wanda ke wakiltar natalia ya kaya lauya da ta haɗu da ɗan shugaba trump jin kaɗan bayan da shi trump ɗin ya samu nasarar lashe tikitin tsayawa jam'iyyar republican takarar mukamin shugaban ƙasa a bara goldstone ya faɗa wa ɗan trump cewa a ranar uku ga watan yunin bara babban mai shigar da kara a rasha ya yi tayin baiwa gangamin yakin neman zaben trump wasu takardu da bayanai da za su fallasa hillary kan wasu hulɗoɗi da ta yi da rasha waɗanda kuma za su taimaka wa mahaifinsa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kwamandan dakarun haɗin gwiwa a ƙasar iraki ya ce suna sun sa ran shugaban ƙungiyar isis abubakar albagadadi ya mutu tuntuni sai dai ya yi kashedin cewa ko albagadadi ya mutu ko yana raye har yanzu yunkurin neman kwato dukkan yankunan iraki daga kungiyar bai kawo ƙarshe ba a jiya talata lieutenant general stephen townsend ya faɗa wa manema labarai a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a lokacin da aka tambaye shi ɗuriyar albagadadi cewa ba ni da masaniya ba ni da wani kuma dalilin da zai sa na san ko yana raye ko kuma ya mutu tausin ya kara da cewa idan har ya mutu hakan na nufin akwai wanda ke jagorantar kungiyar isis kuma ina tunanin suna kokarin yin rufa-rufa game da mutuwar tasa domin su kara wa kansu kwarin gwiwa a 'yan kwanakin nan akwai rahotanni da dama da ke nuna cewa albagadadi ya mutu ciki da ikirarin da 'yan rasha da 'yan siriya da kuma iraniyawa suke yi a farkon wato jiya talata ƙungiyar kungiyar nan mai sa ido akan kare haƙƙin bal'adama ta da ke siriya ko kuma wato da ke birtaniya kenan da ake kira syrian observatory for human rights ta ce ta samu bayanai da suka tabbatar da mutuwar shugaban kungiyar ta isis wani alkali a birnin detroit da ke nan amurka ya dakatar da shirin mayar da wasu 'yan iraki 1500 zuwa kasarsu waɗanda mafi yawansu kristoci ne har sai an dubi ikirarin da suka yi na neman mafaka a yammacin jiya talata alkali mark goldsmith ya rubuta cewa 'yan kasar ta iraki ka iya fuskantar kisa ko azabtarwa ko kuma mummunar tuhuma idan aka mai da su irakin kafin kuma mun amurka su yi dubi kan bukatar da suka gabatar ta neman mafakar wata kungiyar tabbatar da walwalar fararen hula a nan amurka wacce ta kalubalanci shirin mayar da mutanen kasar su ta nuna jin daɗinta kan hukuncin na jiya talata tana mai cewa an kauce wa yiwuwar mayar da 'yan ƙasar ta iraki zuwa gida kafin a yi cikakken dubi akan bukatar tasu ta neman mafaka labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla ruwan sama kamar da bakin kwariya a wannan lokacin damuna ya jefa mutane cikin mawuyacin hali a najeriya abin da ya sa masana suke kira ga hukumomi da jama'a wurin ɗaukar matakan hana wannan abu wakilinmu nasiru adamu el hikaya ya aiko mana da rahoto akan wata ambaliya a sulija ta baiwar Allah ne ita kuma da mijinta ita ma mijin an ce an yi fiton sa amma matan ba a ganta ba Shi ne suka kai tara kuma ta ina ne shi shi ma ta can sama din bayanan jama'a masu ban tausayi kan ambaliyar ruwa a Suleja dab da Abuja inda aka samu matukar asarar rayuka bana dai akan samu ruwan sama kamar da bakin kwarya kafin mutane su ankara sai su zance su a tsakiyar ruwa kwanan na dab da garin Wuro Dole da ke kan iyakar Gombe da Bauchi arewa maso gabashin Najeriya wata hanyar ruwa ta keto gonaki ta ratsa kan titi ruwa na rimi inda akan yanke zirga-zirgar motoci na tsawon sa'a hudu kazalika waɗanda suka kasa da tsallakawa ruwa ya soye awon gaba da su gabanin nan na leƙa wata anguwa madaki inda sanadiyar shimfiɗa tagwayen hanya ruwan da ya saba bi ta nan ya karkata zuwa wani layin da ke tsakiyar jama'a na samu mutane na cikin zulumin yadda lamarin zai kaya in an tafka ruwa Alaran magwani Shu'aibu dan Bolawa mai makarantar allo ne a yankin da ruwan ya raba shi da zuwa masallaci da yake jagorantar jam'i. Kaga ruwan nan furannan da kayayyakin wani da dubu sittin da biyar su kan ba same su ba an samu katifunsa da yan gadajen sa ne amma dubu sittin da biyar kan bai same ta ba. Na ga kuna da jama'a me yasa ba za ku yi aikin gayya ku gyara kwarin batun da lamuran gwamnati suna da yawa. Yawa lamarin gwamnati lalle mun san tana da yawa amma muna da karfin jiki amma ba mu da karfin aljihu. Ka san yanzu a yanzu duk aiki ba zai iya yiwuwa ba sai da kuɗi kuma mu ba mu da sisi mu almajirai ne talakawa ne kowa yana fama ma da abin da zai ci ne kawai kaga wannan guri na sai katakai da na buga lokacin kwanye na karami ana taka ana taka ana taka sannu a hankali yana fin karfi yana fin karfi sai da na sai bulok kwaya dari akan wai zan danyi wata kadarku wanda mutane za su sana tsallakawa suna zuwa masallatai da gurin bukatun su to duk hakan bai yi ba kwanye ya kara fadi har ya fi karfin mu gaba ɗaya muka zura Allah ido muka zura gwamnati ido sunana alhaji su usman mai gwanjo mu dai da wannan kwari da sun ce za su yi lambatu muka ce ba ma san lambatu in aka yi lambatu an matse guri gidajen mu gaba daya babu hanyar da za mu wuce muka ce a taimaka a yi mana hanya ga ana hanyoyi gwamnati ga yanzu ta hau taimaka ta yi mana hanya to hanyar nan bata samu ba lambatu bai samu ba to mu ko lambatun aka yi mana yanzu alhamdulillahi wato ma'ana kun rage buri kenan eh mun rage to yaya muka iya da mu zo mu ta kuka gidajenmu suna rushewa ai gare ko lambatun ma mu samu eh Shin menene babban dalilin ambaliyar ruwa ga kwararre kan tsara birane a Abuja injiniya Muhammad Bello. Mutane su san muhimmancin buɗe magudanan ruwa da kuma gyara su idan lokaci ya yi da kuma rashin yin gine-gine a kan magudanin ruwa. A gefen gwamnati kuma ya kamata a lokacin da mutane aka fara bada wuraren yin gidaje ya kasance an tanadi magudanin ruwa da hanya isassa sannan kuma a dinga dubawa akai-akai inda ya daɗe mutanen gwamnati wanda ke bi koyaushe lokaci-lokaci ana duba a ga abun da ya kamata a yi a yi a cikin lokaci. Ya zama wajibi gwamnatoci a dukkan matakai musamman ma a garuruwan da ke cikin kwazazzabai su rika daukar matakan kau dabara ga wannan yanayi don ceto rayukan mutane da dukiyarsu. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja. Najeriya. To madalla a gaida Nasiru, kungiyar kasashe masu arzikin man fetur wato OPEC kenan ta ce za ta ɗaga wa Najeriya da ƙasar Libya kafa. don su iya haƙo mai fiye da kima to ko mai hakan ke nufi a hada-hadar mai a kasuwar duniya ga rahoton hassan mai na kai na. da yake tattaunawa da kamfanin dillancin labarai na kasar turkiya shugaban kwamitin sa ido da bin ka'idoji na kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta duniya wato OPEC kuma ministan mai na kasar Kuwait a Sheikh isam almarzuk ya tabbatar da cewar za a kafa ga nigeria da Libya suke haƙo mai fiye da adadin da aka kayyade don daidaita al'amura a kasuwar mai na duniya. To ko wannan mataki na kungiyar OPEC ke nufi? Tambayar kenan da newa tsohon ministan mai a nigeria Alhaji Umaru Dembo. To wannan yana nufin cewa wannan waɗanda suke cikin wannan kungiyar suna tausaya wa junansu kenan duk wani abu ya same su to wannan daga kafa da aka yi wa Najeriya da Libya gaskiya abu ne na farin ciki kuma da jin daɗi don saboda zai ba da dama tun da kuɗin mai ya yi ƙasa tun ma ba kafin Buhari ya zo ya hau mulki ba da ya zo ya hau mulki abin ya ƙasa to wannan zai ba da dama a ƙara yawan man da za a haƙo don saboda a samu ɗan ƙarin kuɗi duk da kuma tsadan shi bai da yawa to domin an ce sai abin da aka kayyade ne to kaga kullum ana na a gidan jiya kenan da Najeriya da Libya wanda yake kowa ya san suna da matsaloli a Najeriya na da matsalar Boko Haram ko da yake alhamdulillah an ci karfin komai da komai yanzu Gaddafi ya rasu ana ta fama irin wannan abu sai dai a mahanga irin na tattalin arziki Kwararru irin su Yushewu Aliyu na ganin kasashen duniya sun yi duba ne da irin halin da Najeriya ke ciki. Kasashen duniya sun fahimta da halin da Najeriya take ciki da kuma irin gudunmawar da take bayarwa wajen tafiyar wannan kungiya da kuma buƙatar da ƙasar take da take ciki na samar da man fetur a duniya domin ta samu kudaden shiga wanda zai taimaki tattalin arzikin ƙasa Wannan ɗaya kafa da OPEC ta yawa Najeriya da Libya anya ba zai sa ambaliyar man a kasuwar duniya ya taɓarɓarar da al'amura ba? Har ila yau ga tsohon ministan mai Alhaji Umaru Dembo. Ba an ce ne a haƙo a yadda aka dama ba ɗaya kenan na biyu ma kila najeriya da libya din ba za su iya haƙo mai mai yawan gaske wanda yake har zai zo ya zama abin damuwa ba a ko mene akan yi shi a lissafce ne saboda haka babu babu wani abin abin damuwa yana kuma da kyau da yake yan uwa da ake cikin kungiya ɗaya suna taimakawa juna kungiyar ta opec kazalika ta ce da zaran al'amura sun daidaita a Najeriya da Libya. To za a buƙaci ƙasashen biyu da su koma haƙo mai kamar yadda aka ƙayyade a kasuwar duniya. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hassan mai na kaina. a kasar ghana kuwa shugaban kasar ne na adudankwa a kufa ado ya sha alwashin sa kafar wando guda da masu haƙar zinari ta rawaniyar hanya wato galamsai da ake faɗi a ghana a huska ta biyu a wannan yaƙi da yake yi da su shugaban ya yi wannan hurci ne a lokacin da yake ganawa da sarakan gargajiya don samun haɗin kansu a wannan yakin ya ce wannan barna na wannan aikin da ya tsallake ghana ya shiga makwabtan kasar ghana kamar cote d'ivoire ga labarin da muka ɗauko daga shafin shugaban kasar na facebook the ivorian leaders tell him ya ce farfesa frimpon buatin ya je taro a birnin abuja a ƙasar cote d'ivoire shugabannin ƙasar sun faɗa masa cewar ba ku taimaka mana saboda ayyukan masu haƙa zinari ta ɓarauniyar hanya yana addaban mu kuma yana lalata mana filaye da ruwa shugaban ƙasar ya ce wannan abin kunya a ce wannan yaƙi ya gagare mu har ya kai ga mu sai dai shugaban ya ce ba haka tsagaga ake wannan yaƙin ba akwai tanadi da aka yi wa matasa da suke wannan aikin idan an fidda su a ciki We established this committee within the government to design a policy for us, not just to stop it, ya ce mun kafa kwamiti a cikin gwamnati wanda zai tsara ba hana yin aikin galamsai kaɗai ba har da sake inganta filaye da ruwa da aka lalata su sannan kuma mu duba hanyar da za mu samar wa matasa da suke wannan aikin mafita shugaba akuf ado ya ce yana sane da barazana da ake masa na faduwa a zaɓe mai zuwa idan ya ci gaba da wannan yaƙi da masu haƙa zinari ta barauniyar hanya i am to put my presidency on this matter a shirye nake in wannan yaƙi da zan ceto filaye da ruwa da kakanni suka bar mana ko da ma zai shafi shugabancin ƙasa da nake yi ne shi ma ministan tsaro dominic newton wall ya faɗa wa manema labarai cewar a huska da biyu na wannan yaƙi gwamnati za ta yi amfani da jami'an tsaro masu makamai uh, in the next couple of police will go Ya ce nan da 'yan makonni masu zuwa, sojoji da 'yan sanda za su shiga wannan yaki gadan-gadan. To Dalla, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na dare ke na nan Washington ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin wa yake da gaskiya ne game da makomar Ibrahim Magu ɓangaren zattaswa ko majalisa. Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu haro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda watakil ba za ku kasa ji ba a Najeriya majalisar dattijan ƙasar ta yi barazana ko kuma ta ayyana cewa ba za ta ci gaba da aikin tantance waɗanda ɓangaren zattaswa ta miƙa mata ba, har sai sashin zartason ya mutunta ƙin amincewa da Ibrahim Magu a zaman shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa wato EFCC. ga shimfiɗar da Nasir Adamu likaya ya haɗa mana. Senate do suspend all issues relating to confirmation of nominees. Majalisar dattawa daga yanzu ta ɗauki matakin dakatar da tantance duk wasu mukamai da sashen zartarwa zai turo sai an warware takaddamar hurumin tantance naɗa mukamai kamar yadda yake kunsha tsarin mulki. Sanata Dino Mela ke magana gaban majalisar dattawa bayan gabatar da sunan Laraba Bajabiya Mila da mukaddashin shugaban Najeriya Yemi Oshibajo ya yi don a tantance shi ya zama babban daraktan hukumar kula da caca ta ƙasa. Dino ya ƙara da cewa zama wajibi wajibi mukaddashin shugaban ya aiwatar da matsayar majalisar ta kin amincewa da tantance wasu mukamai misali na mukaddashin shugaban EFCC Ibrahim Mago. I want our prayer to urge the acting president to withdraw his earlier statement that the Senate doesn't have powers. No, wait, excuse me. He should nan kuma sanata kabiru marafa ne ke bukatar mukaddashin shugaban ya janye kalamansa na cewa ba ma bukatar tantance magu daga majalisar da biyo bayan ra'ayin lauya femi falana tun daga wannan mukami da aka turo da yi kama da na efcc kuma ana bukatar a yi tantancewa kaga an ce shari'a na hankali ni ba lauya ba ne ban yi karatun harkoki na shari'a ba amma gaskiya kaina ya daure domin ina ganin da ya kamata idan wancan magana yanda take haka nan shi mataimakin mukaddashin shugaban ƙasa ya yadda da ita to da wannan ma suna da bai kamata ya kawo shi ba sai ya tsaya cewa ya tsaya a kan waccan magana wanda ya yi. Maraba ya ce don wannan matsaya ma har sauya masa kalamai aka yi kan yunkurin naɗa shugaban majalisar da dattawan Bukola Saraki ya zama mukaddashin shugaba. Abin da na ce majalisa san ba ta da hurumin naɗa wani ga sashen zartarwa. Hakanan shi ma sashen zartarwan ba shi da ikon naɗa mukamai a sashen majalisa. Ba kamar ma kamar sashe na shari'a ba. Sashe na shari'a shugaban ƙasa ke naɗa majalisa ta tantance. Amma shugabancin Najeriya mutane suke zaɓen shugaba da mataimakin shugaba. 'yan majalisar nan da yawa wasu suna ganin kamar ba a mutunta su an zaɓe su su zo su yi aiki amma kullum abu ya faru a gwamnatin buhari sai a ce kaga 'yan majalisar nan ne suke kawo matsala ai ba a magana haka kawai akwai abubuwa da yawa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya tura musu sun yi rejected saboda biyan bukatan kansu ba ba su da iko su su ki amincewa da abin da ya tura musu suna da iko amma gaskiya akwai wani abubuwan da ba su da iko kamar kamar takaddama da suke a kan maguna shi magu me yayi musu wanda suke ta cewa dole sai magu ya tafi sai magu to ina zai ce su me suke yi muryar da kuka ji a ƙarshen rahoton Nasiru ta ɗan siyasar nan Abubakar Shehu giya da ne na tambayi barista Modibo Bakari shin me tsarin mulki ko dokokin ƙasa suka ce ne game da nadawa da hurumin tantance shugaban wannan hukuma ta EFCC a EFCC wanda ake sani da Economic and Financial Crimes Commission an kafa ta ne a ƙarƙashin dokar da take cewa efcc act na 2002 to a cikin wannan sashi biyu na wannan dokar an nuna idan za a kafa akwai yadda aka sa shugabanci na wannan wurin akan shaiman na na commission shugaban ƙasa ne yake da wannan fawa na wato iko na nada wannan wannan shugabanci wurin a matsayin shaman kuma zai kai majalisar dattabai su je su tabbatar amma kasan confirmation daban da approval a gargashin doka eh, matsalar da ake samu shi kuma tsarin mulkin najeriya yana da wani sashi na gari da saba'in da daya wanda yake nuna kaman appointment na extra ministerial department wanda ake gani ita hukumar efcc tana karkashin wannan extra ministerial department wanda aka ba da wannan wannan matsayi da mukaddashin shugaban najeriya ya ɗauka na cewa ba tilas ba ne sai an samu amincewar majalisar dattijai kafin wadda yake rike da wannan mukami ya ci gaba da rike wannan mukami na fahimce ka abin da kake cewa kenan in kuma haka ne a wani bangare na tsarin mulki ne ba da wannan iko a'a a tsarin mulkin Najeriya babu wannan iko kwata-kwata laka majalisa ba ta da wannan iko a tsarin mulkin Najeriya kuma tsarin mulkin na daga sashi har zuwa sashi na ɗari uku da ishirin wanda shine ƙarshen sashi kenan a cikin na tsarin mulkin Najeriya babu inda aka nuna majalisar littabai tana da iko na i ko rashin i akan wannan babu ma batun zancen ta gabata. da domin inda tsarin mulkin najeriya ke bukata na wani abu za a yi shi yana fitowa ƙarara ya faɗa ga yanda ake yin sa ko kuma ga mai yin abu to tunda bata faɗa haka ba to sai aka ɗauka tsarin mulkin najeriya kuma bisa ga sashi na ɗaya karamin sashi na uku shine ke rinjaya a kowace doka a najeriya to da haka tunda bata faɗa haka ba to bata ta bukata kenan da shi ke kenan dokar tsarin mulkin najeriya ba ta bukatan ya eh, tabbatarwa ko makamancin haka na majalisar dattabai don haka babu ma bukatar wannan tunda wannan hukuma an ɗauke ta a ƙarƙashin abin da ake kira extra ministerial department ne to a wannan ne ba suke shinkara wato bangaren zartarwa na gwamnati suke dogarowa to a sai suna duba kuma tun da tsarin mulki bai faɗa ba don doka ta ƙasa wadda ta kafa hukumar efcc ta faɗa dole sai an kai ba ya zama tilas ba ne to amma ni ya gani a ita dokar da ta kafa efcc da kanta eh. tana da matsala ne mm, tana da matsaloli da yawa mm. eh amma um, bari samu dibo tambaya ta ita ce bangaren zattasuwa ta je gaban wannan majalisa ta gabatar da sunan Ibrahim Magu Hasobi tana neman majalisa ta amince da shi. Majalisa Hasobi ta ki amincewa da shi. daga baya kuma yanzu bangaren zuwa ta juya ta ce a'a ai majalisa ba ta da hurumin in haka ne dan mai tun da farko majalisa bangaren zartaswa ta gabatar da sunansa in dai majalisa ba ta da hurumin tantance shi idan doka bata ba da umarni na yin abu ko bata ba da abin ma don kana yin sa ba bisa doka ba ba zai sa abu ya zama doka ba ko kuma amintacce a wajen doka ba yawan yin abu ko ka taɓa yin abu ba zai zama da abun doka ba amma kuskuren da bangaren zartara suka yi ta yi suna ta dogarowa a kan sashi na biyu na dokar ta kafa hukumar efcc wato eh, eh, economic and financial crimes commission act na 2002 suna dogarowa wannan sashin ne suke kaddamar da shi ba su koma suka yi nazarin tsarin mulkin najeriya ba to tun da suka riga suka fara za ka kai sunan shi a tabbatar da shi ba saba ma doka ko wata doka aka yi ba daidai bisa ga doka ne aka yi domin dokan da ta kafa wannan hukuma tana da iko ta nuna kuma duk duk hukuma da aka kafa doka da ta kafa tana da iko ta nuna ga yadda za a yi na nadinadin mukamai da kuma ayyukan mutane da kuma sauransu da haka dokar ba a saba doka ba don an yi amma kuma in ba a yi ba aka koma aka fake akan tsarin mulkin najeriya to dole sai a kaddamar da gyaran wannan dokar domin ita ma dokar an kafa ta ne a bisa ga doka wato iko da ake da shi na tsarin mulkin Najeriya. Ganin inda aka kai kan wannan matsala kuma ganin mataki da ita majalisar dattijai ta ɗauka game da eh, naɗe-naɗe da za a turo mata nan gaba. ta yaya za a warware wannan matsala? To, yanzu tun da kowa ya ɗauki matsayi daban. To, kuma aka gagara samu jituwa a tsakaninsu akan wannan maganar ba. Kuma ita majalisa na dokoki ba su da iko ta ce sai a saukar da mutum don har yanzu ba ce ya zama tabbatacce ba ne yana da riko ne yake yi to riko kuma ba a nuna ga lokacin da riko yake karewa ba amma eh. wani da za a yi a warware wannan abu sai an je an nemi fassarar da kotu zai iya bayarwa akan wannan magana duk sai an yi fasaran kotu wa zai so tafiya kotu na ga wasu sanatoci na cewa in bangaren ba bata amince da abinda majalisar dattijai ta ba ta tafi kotu ita majalisa ba ta iya zuwa kotu ne a'a duka kowane bangare na iya zuwa kotu duwan da ya ga dama in jire dai kawai duwanda ya riga ya je kotu to ɗayan ba zai je kotu shi kuma daban ba in bangaren majalisa suka je kotu to dole sai wannan su saurara in ko ba nuna wanda ya je kotu ko ya riga zuwa kotu shi ke da gaskiya ko rashin gaskiya ba shi kuma wani bangare daban don haka duk wanda ya je kotu ba ma majalisa ko bangare tattara ba ko ma wani wanda yake da haƙƙi a cikin hukuma yana iya zuwa kotu ya nemi bayani in har zai nuna yana da hurumi kuma da dalilan da na hurumi wannan kuma wani bangare na doka na na na sashi ne na ilimin shari'a to amma dai ba ba a ce ga wanda zai fara zuwa ko duk wanda ya je kotu daidai ne don fassara ba ta canzawa kuma waye ya je Masu aro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon sama da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasira da kaya da Barista Modibbo Bakari da kuma Cibahiro ne da kuma Solomon Abu, waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. kuma da la'agai da sahabu yanzu kuma sai labarai a takaice ƙungiyoyin bada agaji sun ce suna lalemar hafin da alkawarin da gwamnatin shugaba trump ta yi na bada tallafin kuɗi kusan dala miliyan 640 domin a taimaka wasu ƙasashe hudu da matsalar karancin abinci ke addaba suna masu cewa tuntuni lokaci ya yi da ya kamata a tallafa waɗannan ƙasashe. sai dai sun kuma ce akan ɗauki tsawon lokaci kafin irin wannan taimako ya kai ga waɗanda suke matuƙar buƙatarsa shugaban na amurka ya sanar da tallafin ne a lokacin taron kolin kasashen g20 da suka yi tattalin arziki a wato karfin tattalin arziki a duniya da aka yi a hamburg da ke jamus a ƙarshen makon da ya gabata duk da zafin yanayi na ma'aunin digirin celsius ya haura maki 50 a birnin kuwaiti sakatar harkokin wajen amurka rex tillerson ya samu nasara a yunkurin da yake na ganin an samu maslaha don sanyaya rikicin diflomasiyar da aka kwashe wata guda ana yi wanda ya kai ga makwabtan ƙasar qatar da ke yankin gaf suka mai da ita saniyar ware a lokacin da yake tsaye kafaɗa da kafaɗa da takwaran aikinsa na ƙasar qatar muhammad bin abdulrahman al-thani sakatare tilasin ya bayyana cewa amurka da qatar sun saka hannu akan wani shiri na fahimtar juna kan wasu matakai da hukumomin doha za su ɗauka domin daƙile hanyoyin da ake samar da kudaden gudanar da ayyukan ta'addanci. kwamanin dakarun haɗin gwiwa ƙasar iraki ya ce suna sa ran shugaban ƙungiyar is abubakar al-baghdadi ya mutu tuntuni sai dai ya yi kashedin cewa ko al-baghdadi ya mutu ko yana da rai har yanzu yunkurin neman kwato dukkanin yankunan iraki daga hannun ƙungiyar bai kawo ƙarshe ba a jiya talata lieutenant general stephen townsend ya faɗa wa manema labarai a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a lokacin da aka tambaye shi ɗuriyar al-baghdadi inda ya ce ba ni da masaniya ba ni kuma da wani dalili da zai sa na san ko yana raye ko ya mutu Thompson ya kara cewa idan har ya mutu hakan na nufin akwai wanda ke jagoranta kungiyar ta ISIS kuma na tunanin suna kokarin yin rafa-rafa ne game da mutuwarsa domin su karawa kansu kwarin gwiwa. To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sauran shirye-shiryen namu. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su a nan sashen hausa da muryar amurka musamman ma mahmud lalo da wanda ya shirya ya bada umarni wato malam sidi da kuma mu na wannan safiyar malam jimi baba ya ko makeri ne yake sallama da ku sai an jima.